This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. jama'a assalamu alaikum mu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni murtala faruk sanyin na fadar shugaban amurka ta white house ta ceceki masu tsatsauran ra'ayi a cikin gwamnatin isra'ila tana mai cewa suna kawo tarniki ga sabon yunkurin amurka da qatar da masar na samar da yarjejeniyar tsagaita yaƙi a gaza tare kuma da samun sako mutanen da aka yi garkuwa da su a yayin wani jawabi ga manema labarai mai ba da shawara kan lamuran tsaro na fadar ta white house john kirby ya zargi ministan kudin na isra'ila bezalel smotrich da rudar da al'ummar isra'ila don kalubalantar tattaunawar tsagaita buɗe wuta kabi ya ce an kwashe tsawon watanni ana tattaunawa kan wannan yarjejeniyar kuma tana kariya ne ga muradun tsaron kasar isra'ila hasali ma wata ɗaya da ya gabata hamas ta amince da manyan sharuɗan da isra'ila ta nema ya kara da cewa tunanin smotrich na cewa a ci gaba da yakin har sai baba ta gani babban kuskure ne a jiya juma'a amurka ta ba da sanarwar cewa za ta aiki da tallafin soji na dala miliyan 125 zuwa ukraine wanda ya hada da makamai masu linzami da na'urorin kariya biyo bayan mutuwar fararen hula da dama sakamakon wani sabon harin da rasha ta kai tallafin zai kumshi makamai da karin kayan aiki wanda zai kasance kunshin tallafi na goma da amurka ta aika zuwa ukraine tun lokacin da shugaba joe biden ya rattaba hannu kan dokar tallafawa tsaron ukraine a watan afrilu amurka ta amince da tallafin dala biliyan 175 da za a aika wa ukraine tun bayan da rasha ta mamaye kasar a watan fabrairun shekara ta 2022 a cewar majalisar harkokin waje wata kungiya mai zaman kanta da ke new york sanarwar tallafin ta zo ne sa'o'i bayan harin makami mai linzami da rasha ta kai kan wani babban kanti a garin kostiantinivka wanda ya kashe akalla mutane goma sha hudu a ukraine tare da raunata wasu kusan arba'in da hudu jakadan amurka a mexico ya tabbatar da cewa an kawo babban dilan miyagun kwayoyi ismail elmayo zambada zuwa amurka ba tare da son ransa ba a lokacin da ya isa texas cikin watan yuli a cikin jirgin sama tare da abokin sana'arsa joaquin guzman lopez a can baya lauyan zambada ya yi kirarin cewa an yi garkuwa da shugaban kungiyar ta sinaloa sai dai jami'ai ba su tabbatar da hakan ba kuma shekarun zambada da yanayin rashin lafiyarsa sun sa wasu ke hasashen cewa ya mika kansa ne jakadan amurka ken slazar ya faɗa a jiya juma'a cewa shaidar da muka gani ita ce an kawo elmayo zambaɗa ne ba tare da amincewarsa ba labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc masu fafutukar auren jinsi liwaɗi da maɗigo a najeriya na bayyana damuwa kan tsaron lafiyarsu su bayan da aka kashe wani fitaccen ɗan daudu da aka fi sani da abuja area mama a abuja babban birnin kasar an tsinci gawar area mama a bakin titi a ranar alhamis kuma abokinsa franklin ejogu ya ce ba a san yadda lamarin ya faru ba amma an ga raunin harbin bindiga a kansa ejogu ya dora alhakin yawaitar hare-hare da ake kaiwa kan masu luwaɗi da maɗigo da auren jinsi a ƙasar da sanya hannu kan yarjejeniyar nan ta samuwa da gwamnatin ƙasar ta yi rundunar 'yan sandan najeriya ta kaddamar da bincike kan kisan na area mama to sai dai kuma kakakin rundunar 'yan sandan a abuja josephine ade bata amsa bukatar tattaunawa da muryar amurka ba wani jirgin sama dauke da mutane 61 ya yi hadari a wata unguwar gidajen jama'a da yammacin jiya juma'a a birnin venhedo da ke kudancin jihar sao paulo ta kasar brazil sakataren tsaron jama'a na sao paulo wilhelmire durite ya tabbatar da cewa babu wanda ya tsira daga cikin mutanen da ke cikin jirgin da suka kumshi fasinjoji hamsin da bakwai da ma'aikatan jirgin hudu to sai dai shaidun gani da ido sun ce babu wani mutum da ya ji rauni a ƙasa kawo yanzu dai ba a bayyana musabbin hatsarin jirgin ba rundunar 'yan sandan kasar ta brazil ta fara gudanar da bincike shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya katse wani taro da yake halarta domin sanar da hatsarin kamfanin jiragen sama na Viopas ya ce jirgin sa samfurin ATR mai injin biyu bayan ya bar kaskabel ta jihar Farana ta kasar Brazil. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. gama da mai cuta ba ko dariya a gare ka hakan ba zai zamo ƙauna shiga cikin sani zauna domin zama da mutunci shine niki nema. jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyi na, an tashi lafiya Lafiya kalau malama Magris da fatan an waye garin yau Asabar din nan lafiya. Lafiya lau wannan mako na ruwa ne wannan eh, eh, ruwan da aka yi da a nesa dai aka yi wannan ah, guguwa mai tafi da ruwa amma kuma mu ma mun ji ko ina mun ji kwana nawa ana ta maka ruwa na sanyin na amma akwai wani abin da ya ban mamaki. Mm, gaskiya ne don ko najeriya ma an maka su sosai a wannan makon ashe ruwan nan ya kai ko ina ya ritsa duniya eh a to aikin san dama a karin maganan bahaushe kenan ya ce hadarin dare gama duniya <laughs> haka ne to na san na akwai abin da yake akwai abin da ke ban mamaki da ruwan ruwan kasan nan kaga dai mu mhm. in aka dade ana ruwa in ka je gonaki zaka ga ko ina ya jika sosai ko to eh, amma kai da yake ba manomi bane a kasar ga <laughs> <laughs> na sanyin mm. na wata ran sai mm. ka zo tukunna ka gani zaka fahimci abin da nike gaya maka ka ga dai kwanakin nan da aka shafe ana ta ruwa na sanyin na eh. amma kaga da yake ina da gonakin <laughs> furanni da yawa ni dai ita ce gonatawa <laughs> eh. da na ga an yi ruwa ni wani lokacin ma ana cikin ruwan nan dan dai maitan wai shuka fulawa kara ya taimaka maka da ban ruwa ta tashi zan je ina tona yanzu dai kafin baro gida jiya jiya kafin in hmm. shigo ofis ana cikin ruwan na fita wai zan je in dasa waɗansu 'yan furanni da na ga sun fara fitowa na ce kakasu ta yanke saka ina tonawa na ga ƙasa ƙasa turɓaya na gaya maka dai duk kwanakin nan da aka yi ce to ina ruwan nan ke tafiya ne sai ka ce wani wallahi ne ma abin yana ban mamaki tun da kin ga yar ciyawar da ke a filin irin filin gidaje sai ga tana kone ana dan ruwan na amma saboda eh, kamar bai eh. ishe ta ba saboda ruwan kawai bin kasa yake tafi bai shiga kasa eh, wannan abu yana ba ni mamaki to ba <laughs> na san yana bari mu bude wannan babin gaishe-gaishe da wannan gaisuwa shi eh, eh, turakin jagebe da yake aiko mana da buhunan labarai sai mm. iyalan shi suka ce wai dan ana zanga wai su ma za su zanga-zanga akan cewa ina ta gaida mata ba su ji na gaishe su ba saboda haka yau gaisuwa ta musamman kafin mu kai don haka kada su yi zanga-zanga eh a ah, ma yawwa kasi zanga-zanga amma mu kasan ni amarya nika na sanyi na mun yi sabon ango <laughs> amarya kike ba ba kika ba kike da Allah baki iya sakwatancin nan baki ba ki to an shi ne nace a ta nike na na dan ashe ba na <laughs> wannan ce amarya nike cin gaba kenan yaushe yaushe zan yaushe zan zan zan sauke karatu kenan wannan na sanyin na abun ba to shine ai to ashe ba kai ne baka da kokari to amarya nike ta muhammadu yawa to amarya nike ta muhammadu ka san abokiyar aiki mu zara a gaskiya na eh ya samu karuwa eh, eh yawa to muna tuna mm. muna ta abokiyar aikin mu zara da iyali baki daya a nan amurka da gida najeriya mm. murna wannan karuwa da aka samu ah, Allah ya raya Muhammadu Allah ya ba su cikakken lafiya da karfin jiki. To amin sun amin malama Grace. To bari mika gaisuwar ga su kawaye na hajiya Fatima da aka fi sani da Indo da kuma Hawwa'u matan Shehu Abdullahi Jengebe. Ina kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga uba uba fanshin direban tirela a kamfanin siminti na garin na sanyin nan. Mm. Sokoto Cement ko? A kwarai da gaske. to muna godiya da da sada zumunci to sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu kauren na moda da khalifa atiku abubakar mai suna sai alhaji ibrahim shamakin zamfara da dr fi'u mai maganin ido kaurin na moda sai abdullahi mai shayi bakin kasuwa da honorable hafizu balarabe gusau sai Usaini dan gote karasuwa da Alhaji Mele Yusufari sai Malam Abu Kaura mutum abin tsoro ne haka sai kuma Hassan ko ne dan dai yadda ake rubuta doki da turanci haka rubutun yake to Allah sa ka yake mai hoto kauran na boda da Ismail Ibrahim manaja da Malam Nura Bala da daukacin masu sauraron a bari ya huce baki ɗaya. Gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga Buba mai goro gashuwa da Adam A. Eh, Adam gashuwa sai Kinunu Sani Yunusari da Usaini Dangote Karasuwa sai masi Aliyu Rijiyar Lemu da Mustapha G9 da Maturu mm. sai ba na Merini da Maturu da ba mai yakuwa da mustapha mai kaya da mustapha mai kaya miya gashuwa da garba sabi da garba gashuwa sai garba na kwallo a jaura da alhaji gambo ringin mai yankin da alhaji gambo ringin mai yankan farci da yusuf dahiru da fatan an tashi lafiya To amin sun amin malama Grace. To bari kuma mu kara isar da sakon gaisuwa da fata alkhairi ta filin abar ya wuce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgira a jihar Yobin Najeriya. Da kuma Alhaji Muktar Yarima sarkin telolin sarkin Fika a Potoskum da kuma Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa da Alhaji Isa na alhaji bra girgir da alhaji adamu indi girgir da alhaji yawa abdulrazak buniyadi sai shugaba laraba deba mai abinci potescom da kuma shugaba laraba mai fura potescom wata gaisuwar zuwa ga hamidu kalalabuwa a babbar bare jihar difa da yahaya danno azari jihar bauchi da muhammadu my friend babu gudu da kuma macu direban keke lago sai alhaji amadu kakkai sarkin fatar katagun da talban darajiya da na mairo umar makera sai kuma alhaji dada sarkin fawa jiyan katagum da baba uba mai baki babbar tashar azare sai ali auta kafin telwa da comrade ahmad afansi bajoga gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga wato mahmud salihu kauran namo da jihar zamfara da badamasi maman abdulsamad da abdulsamad Muhammad Salihu da kuma injiniya Sanusi Nasiru Baban Affan sai nusa Tanko Bani Imbaka da Abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauran moda da kuma Nafi'u mai magani ido kauran namoda da Liman Sani Dingire mai walda kauran namoda da kuma Lawal Hambali dan Silba a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. Margaret ina ganin a yau duk da yake kamar yadda muka faɗa da farko muna da labarai daga na gebe to amma ina ganin akwai wani abin da ya faru nan amurka ya kamata ki bawa masu sauraron mu labari <laughs> wani dattijan alkali ne wanda a kwanan hmm. baya ba mun ba da labarin shi da wani ya je wai ya an kai shi kara ne an kama shi ne akan yana tuka mota lasisin shi ya mutu yana tuka mota kasan mm. nan baka tuka mota dole ko yawwa ai nan babban laifi ne dan gidan yare zaka je kai tsaye ba wani tara haka da rajistar mota da me in dai ta mutu to wannan mota sai dai ka faka ta to shi dan wannan aka sai aka kama shi yana tuka mota da eh, lasisi ya mutu To eh. shi kenan da aka kawo shi gaban alkali sai aka sa ranar da yake ana tun lokacin korona nan loto-loto akwai waɗansu ƙararrakin da za a saurara ta bidiyo. Mm. To sai aka sa ranar da za a saurari wannan ƙarar sai ana magana ana magana sai alkali ya ga kamar yana cikin mota sai ce mishi wane a cikin mota kake ne sai ce eh a dan dakata min nan na kusa kawo inda zan yi fakin <laughs> ya kara laifi <laughs> ya kara laifi sai alkali ya bude baki ya ce zaka tuki mota kake sai ya ce sai fahimci abin da ya yi ya fahimci ya ka saba eh Aha, gashi nan a cikin bidiyo bayan da zaka <laughs> tukuna to shi kenan sai alkali ya ce to daga inda yake nan za a ɗauko shi sai kurkuku domin ya rena kotu ya eh, ka ce ba ma wannan sauraron karan ba za a yi ta kana waje ba a gaskiya kam to sai aka sake wani ne wannan alkalin aka sake wani yau na sanyi na jiya shi wannan kuma shi nashi irin ka ratsa filin wani ba izini abin da suke kira trespassing din nan ba ka shiga gonar eh, wani ba eh. wurin da bai kamata ka shiga ba shi laifin shi eh. kenan to shi ta wai <laughs> wai dan ya nuna wai irin yi ma kotu tsayayya da aka kawo shi gaban wannan alkalin kuma sai alkali ya tambaye shi Mm. tun da aka tambaye shi wai menene lambar shiga lamba da ya rubuta a lokacin da aka kama shi sai ce mm. wannan lamba ba tawa bace in kun kira ma ba wanda zai ansa sai aka ce to ah. ina ya ba da email address din shi sai ce mm. shi ba shi da email sai alkalin ya ce to ah. tun da haka ne ga shi an saka ranar da za a yi kurkusa yana bukatar wai shi ba yanda za a same shi ko kuma a iya ba shi sako sai dai ta hanyar waya eh. sai ta eh. waya <laughs> a gidan waya kai post office to mm. sai alkali ya ce to tunda dai haka ne bari ya dan daga mushi kafa ya ba da mm. lokaci lokacin da duk yadda aka yi wannan wasiƙa za ta kai kan shi za ta isa shi ta eh. yake dawa shi rigimar shi akan cewa shi ba ma nan jihar yake ba tunda an ce ya shigo jihar jihar kuma zan fice muku to sai alkali ya ce ba haka za a yi ba sauraron karar nan to an ɗage ta zuwa lokaci kaza don a baka lokaci tunda ka da waya ba ka da email bayan da za a mm. abin nan sai an aika maka da sako ta waya mm. sai aka ce to an kara mm. maka lokaci to shi <laughs> wannan abin bai mishi daɗi ba sai eh. zagi sai ya ah. zagi sai alkali ya ce mashi menene ya ce to ka yi menene ake cewa content of court eh ya rena kotu to ya ce to ka rena kotu an baka hmm. na yanke maka daurin kwanaki 93 a gidan yari sai ƙara wannan zagin sai alkali ya ce na ƙara maka 93 ya ƙara zagin <laughs> alkali ya ce na ƙara maka kwana 93 ana wannan dina sai da ya tashi da kwanaki 400 <laughs> akan yin asara to kaga ya wuce shekara bayan kanta ba inda za shi a gaskiya ba ko kai ga ba ko kai ga laifin da ya sama ya zo kotu ba har ya tara waɗannan laifin da ya kawo kotu ba to ko ka san nan kasan wannan sai iko Allah sai wanda a sai ya shi a ba sai ya shi a yi shi kenan kuma ta riga ya ai ba gane kuskuren ga wannan shi ita ce hukuma <laughs> to eh. <laughs> kaga nan a cikin yan kwanakin nan muna eh, eh, maganan kara wannan dokar kara hakkokin kananan yaran nan dai waɗanda muke magana kai suna cewa to a kotun ma kwata-kwata ma ba a hmm. ambatan shi ne ko kuma ma in an je ma ba a sani to ga inda ake doka gaskiya ka <laughs> ke ci kenan. To na ga gaga dai dama muna da wani muna da buhunan labarai dama da an yi belin ka. A gaskiya ka eh, <laughs> An yi belin. Eh, tirakin jagebe eh, Alhaji Abdullahi dama ya aiko da da labarai to <laughs> muna yana nan yana bashin su. Suna nan muna kwancewa. a insha Allah mako mai zuwa za a ji mu da su da yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri tambari Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.